Je te kuje mala. Ku dinga kallon mukabala. Ku da duba mukabala. Mu dinga duba mukabala. Ku kasance kuna duban mukabala. Mukabala. Mukabala. Mukabala. Kan gaskiya TV. Kan gaskiya TV. a kan gaskiya TV. Samar da inganci. Mukabala a kan gaskiya TV. Samar da inganci. Kowane ranar Litinin. Wa ranar Alhamis. Mukabala. A dinga kallon mukabala. Karfe bakwai da rabi. Zuwa takwas na dare. Mukabala. Mukabala. Mukabala. mukabara kabala kabala ana ja'inda dene dene mukabala Jama'a masu kallon mu assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku a wannan ranar wannan satin da muke gabatar muku shirin nan na tattaunawar mukabala. Shirin tattaunawar mukabala da yana zuwa ne a duk ranar Alhamis bayan an kammala gwada shirin mukabala mai dogon zaure shirin mukabala kuma yana zuwa muku daga ranar litini zuwa ranar alhamis da misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi sannan kuma ranar alhamis a zamana a tattauna a yi fashin baki a duba abin da ya gudana a cikin wannan shirin domin jama'a su fahimci cewar irin wannan abu da ke faruwa a cikin wannan shiri na mukabala yana faruwa a zamantakewanmu na yau da kullum ni da ke gabatar da wannan shirin ni ce taku hawa abdulkarim yau kwaniya yau kuma ina tare da hajiya mamata sharif musa na layya wadda za mu yi fashin baki mu tattauna mu yi sharhi mu yi karin haske akan wannan shiri na mukabala mukabala dai na jin a takaice shiri ne idan kuna bibiya za ku ga nadiya da fahad da sa'ad ga ugu jama'a da dama ma yanzu ana nuno sababbin fuskoki nan gaba za mu ga dai yadda shirin za ta kaya malama hajiya barkanki da sake saduwa da cikin wannan satin kuma na gashi kuma allah ya kawo mu wannan satin kuma na barka ka dai assalamu alaikum wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ma ah, kaman yanda ajiya ko malama ta mini barka ni ma na amsa barka ko gaisuwa da ta yi mini sannan kuma masu kallonmu ko kuma muna muku barka da kallonmu muna fatan kun yi kallo last week this week kun kira mutane da yawa su yi kallo insha Allah masha Allah labarin mukabala wa wannan labarin me yake so ya nuna mana ne a hali yanzu musamman barin duba bangaren wa'yanda suka shahara cikin fitattun cikin wannan labarin nadiya fahad sa'id da ugu wai wannan labari na yake karkatar da mu zuwa na'am uh, malamawa kamar yadda mu duka muka sani da kuma masu kallon mu kan wanga eh, mukabala ko wanga tv gaskiya tv da kuke kallon mu ga lalle lalle ka duba abin da ke faruwa game da fad sa'id nadia eh, amal da saura-sauran da wayan da suke cikin wayan ga karates ko wanga eh, tv ko wanga eh, film no. ko shiri kagan kamar lalle-lalle ababa da ke faruwa wani abu ne ko yanayi ne da yanzu yake ya zama muna cikas a cikin mu ma na yanzu ma musamman saboda kamar kusan kowace mace suna so kowa na so a ce yayi arziki by force ko ko ta yaya sannan mazan kuma matan kuma suna so su auri mazaje masu arziki mazan kuma suna so su auri mata masu arziki amma kin ga wanga shiri na mukabala kin ga nadiya da ba ruwanta da wai arzikin sa'id ba ruwanta da arzikin fad to yanzu me muga kamata mu koyi cikin wanga wanga babban ilimi ne ya kamata in kuna jin mu mata matattaki na zamani sai ku san kaman kudi ba komi bane kudi yana ayyuka da yawa amma ka mu sa shi ya zama farko cikin mu saboda shi in ka duba abin da Nadiya ke yi lalle lalle ta saya sayin daka tana son ta karbi yancinta ta wurin ko ta wani fuska kamar ba kudin ka dai sai ta ba ba kudin fad ba ba kudin Sa'id ba kuma ba kudin kowa ba ko baban Sa'id amma lalle lalle ita za ta saya sayin daka ta yi makanta ta sha makanta fansa kuma ta sha ma mata fansa don kuna kallon mu kun ga kamar lalle lalle mata ya kamata mu tashi mu saya kama bar kudi ya razanar da mu yau Allah kada ya san cikin su biyun nan da Fahad da Sa'id wanda yake ma Nadiya soyayya na gaskiya Allah kada shi ya sani don mu rika ba mu san zuciya don yan uwayen mu ba to yanzu lalle lalle in ka tambaye kanka in eh, sa'id ya aure ta ko fad ya aure ta soyayyen gada yanzu suke mata za su kwantino su mata ko da su kasance suna mata a cikin wannan aure shi ya kamata mu tambi kanmu mu da ke duka fa mun san lamarin aure fa ba farkon ba fa karshen abinda ake gudu to wannan magana ci gaskiya ya kayatar ya kamata kowa ya dauki ilimi a cikin wannan magana da hajiya mamata ta musamman mu matasa wurin zaben mazan mu musan cewa ba kowane soyayya aka yi a waje za a same shi a gida ba zai yi duk wani yakin nan da fahad da sa'id ke yi duk a banza ne da an shiga daki ko da sun aure ta za ki ga ba haka ba kan haka nadiya ke neman makanta 'yanci tana gani ya kamata ta zaɓi wanda zai kwantar mata da hankali a bangare ɗaya kuma zaga ɗan alhaji kabir ya zo yana ƙwarmata wa mahaifiyarsa cewa ya ji mahaifinsa alhaji kabir da fad na magana akan mariya wai ɗaya ya kamata ya shiga tsakanin iyaye haka har ya kai ga yana cusa kasan wannan abu idan ka gaya ma mahaifiyarka zai janyo babban bala'i wai ɗaya ya kamata ya haka eh, na'am idan ka duba abin da muke fadi sai ka ga kamar lalle lalle eh, uwa ya kamata ki iya ke reni ki ko yarki ta kowane fuska aka ce wai farkon ilimi yana ga gida ko da yana samun farkon ilimi wurin uwarsa ko gida kin fahimce ne kama ce eh, eh, the first ko farkon ka farkon dai ilimi ko ilimin da da ko eh, yara da su samu duka lalle lalle she wurin uwarsa ko gida to in dai kan lalle fatima uwar uwar eh, ya sunan shi uwar eh, wannan yaro wanda matan alhaji kabiru in dai fatima ta yi danta reno na kirki ko tirenin kirki ko tirenin da ya kamata to da dan alhaji kabiru ba zai taba ya ji eh, ubansa na magana kan phone ya je ya fadi ba na farko baka san wannan abin inda ya kai nan ba mu cewa kama bai san saka bai san abin da ke da kyau da abin da bai da kyau ba saboda shi ka ba kai ka ce mini kaman ko ka fadi ma ya zama wani abu ba komi ba sai sa bari ka je ka fadi ya kamata kai ma a ka na yaro a ka da shekarun da ka samu don sai ka duba ka duba ya fi 18 years to 18 years nan ka duba maganan ga da za a fadi me zai kawo cikin zamantakewan iyaye na yau mu duka kwanciyar hankali muke so kuma kwanci zama da kwanciyar hankali ai yafi komi ha zaman kwanciyar hankali ya fi tashin hankali to sai ya tambayi kansa abin da zai faɗin ga me zai kawo tsakanin uwarsa da ubansa to in the first place yaro ma bai kamata ka shiga cikin maganan uwarka da ubanka ba in dai kai yaro ne a baya akwai wani sinin da wannan yaro ɗaya ɗayan ya tafi har ya taya mari mariya saboda mahaifiyarsa yau eh. kuma ka sake dawowa ka ga abin da ya faru a wannan lokacin ka kuma sake dawowa ka tarar da mahaifinka na magana da fahad a falo ka shiga ka koro mahaifiyarka malama saboda shi yake cewa mm. in dai kai uwa ne na gari ko uba na gari wai ba in kaman akwai wani tangarda ko gaddama tsakanin mata da miji ko uwa da eh, eh, mata da miji dai sai in ka ga da ka magana ma akwai yaran ku kusa wala wo ka boye saya shi kakka yi magana kan idon yaranka su san abin da ke tafiya tsakanin uwa ko tsakanin uwa mm. da uba wannan yana kawo cikas yawanci yana kawo cikas don yau yaranmu nan da muke reno su a gida da su girma ne su kuma su zo su yi family ko su zo su yi su ma su tara iyalai to in suka tara iyalai in ka in sai ka zama yawanci she za ce in kana da da kana yawan dukan matanka kan ido shi abinda kake koya mai kenan don yaro abinda ya gani shi yake doka saboda shi aka ce kwakwalwan munga ko kwakwalwan yara tun da safe ka fara sa mai abu mai amfani ciki ka fara sa mai wai child development ko ka fara sa mai abu mai amfani kamar wurin neman ilimi especially kamar karatun kur'ani kamar abin dai da zai bari hankalin shi ya bude in koyon eh, karatun kur'ani ne ka nuna mai in reading ne na hausa ma ko na english ka nuna mai sai bari hankalin shi ya cika da ilimi amma in ka bar shi kullum abin da yake gani shine fada duka zagi cin wayan mutane wani ayyukan da bai taka kara ya ba wani munafunci wani rashin mutunci cikin rayuwa to in Allah ya aka danka zai tashi Allah kiyaye mu masha Allah a bangare guda kuma ga mahaifin Nadia Fahad ya kira shi a waya a wannan sinin zaki ga Fahad ya kira shi a waya ya yana ce mai wato shi ba zai saka ranar auren ba baya so ya aurar da Esa ya bashi ne ya saka ranar auren kawai ya bayar idan bai saka ba yana yi ma mahaifin nadiya barazana wanda mahaifin nadiya kuma bai ce komi ba shi ma ya amince har ya ba fahad goyin baya fahad ya ci gaba da saka rana a ci gaba da yin wannan abin to kin ga wanga abu biyu ne mun san kaman yadda last week muka muka tattauna kowane uba a matsayin da nadiya take ko a matsayin da ta kai da shekarunta da sauransu ya nemi elsa na gidan aure wannan kowane uba ya nemi wannan at the same time za ka zauna ne kuma kana masayin uba ka bari don fadi danka ne don cikinka ne da ka zauna ne kana masayin uba ka bari kamar fad saboda arziki ni ba so in ce saboda arziki amma ya kamata fadi don gaskiyan kenan gaskiyan kenan haka ne saboda arzikin fad shi yasa shi fadi ya doki phone a masahin danka ya ce aka kada nake so kun faya kuri ya kamata ka yi shi saboda kudin ka shi yake ciyar da shi ko to ya kamata iyaye mu sa hankali kaka yadda ka bar abin duniya ya rufa maka ido don kaman kusan ya kiya ga gaskiya ya kiya sa kan fanshi kasa ya nemi ya yancinta kan abin da take so ai ba wani tilastawa a cikin aure ba wani kuma tilastawa a cikin rayuwa tun tunda nadia ta nuna maka cewa saboda daya biyu uku ba ta son Fad ko ba ta son Sa'id ba wani tilastawa Allah bai ce a tilasta ba alkur'ani ma bai ce a tilasta ba saboda shi don abinda na san eh, annabi ya ce ne wani abu in ya zo aka azabna a tattauna a yi fira a samu solution wannan na san akwai haka amma kamar ka tilasta baka fadi ma mai shi ba don yanzu an sa wanda ya yin ga wurin fad ba da sanin nadiya ba ne ka ansa to yanzu shi ka tambayi kanka nadiya tana so ko ba ta so tana so fad ko ba ta so fad ba mu sani ba saboda shi iyaye mu ta duba ababa do mu ne na cikinmu da muka haife su muna da 'yanci kansu Eh, gaba bisa ko gaba bisa mm. gaba amma kuma ya kamata mu nemi umarninsu mu nemi su mu nemi mu jirayinsu sai mu duka mu samu mu kama abu guda saboda kan da za a yi kowane lokaci sauki ya zo muna zaman lafiya kuma ya zo muna cikin zamantakewanmu. Na'am. na gode kwarai da gaske da bayanin gada kika yi akan mahaifin fat sai kuma to nadiya da uku har ila yau ina jin yanzu wannan sirisin da kika duba wannan satin dukkan su ne nadiya da ugu ga nadiya da ugu har tafiya ya kama sau eh, za a tafi kano akwai. bari dai mu bar wannan kafin mu shigo a gaba wai ita fatima ita kawata fatima <laughs> wai gyara take yi ko bata Fatima. Fatima ke kullum kika tashi kina zuwa wurin maria domin a sha dambe a yi cin mutunci a yi cacan baki. daga ita wannan Mariyar bata san ma mijin kina nan ba. Wani ina ganin wannan yana nuna mana cewar mace duka idan ta ji ko ta ga alamar mijinta na bin wani a waje wai ba dole ba bai kama bari in yi shi haka ya kamata a ce ta gudanar da bincike sosai kafin ta fita ta sa takalmin yaki ko me kike gani <laughs> bari in koma da ke in ji fatima wai ba ta son fa discussion continues tana son discussion no, no discussion end of discussion end of, nam sai sa kan wanga magana da fatima ta ta tun made up mind ta abin da ta ji ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne she ta so ta ta yi wani abu ko ta act kai ko ta yi wani abin da wani abu ne to yanzu ga kan wanga magana sai ka duba ke fatima magana ga kika ji ita mariyan ma ko a jikinta bata san ma alhaji kabiru na yi ba kuma sai mu ce yana matukan sunta ga abin da muka duba na kan mukamala yana matukan ta ma ita ko a jikinta to kan haka me zai ana ki kuwa kai mutum duka mutum duka ban cewa mace mutum duka idan ka ji magana an ce ka bincika ka ga gaskiyan magana ka ji kuma bakin kowa wanga ba za ta iya ta ji bakin su ba ko bakin mariya ba amma ta iya ta yi ta ko aboye boye ta ga gaskiyan magana to in gaskiya ma ne abu biyu ne sai dai ki ce ma alhaji kabiru alhaji in dai lalle lalle ne kana son mariya duba ka gani in dai ya maka ya dace ta zo mu zauna amma to mata za su iya yin haka in oh. kuma ba haka ba ne ake kin ce balle mariya ai fatima da ta ce ba ta son discussion continue ai ta ba za ta zaba cewa aka ba mm. to shi dai kan aka kuma za ta saura mu ce kaman shi alhaji kabiru ya yi niyya da ya yi wannan aure. Zai auri Maria. Ai ruwa da iska ba zai ana shi. yana jira kiris in ji Hausa wai kiris oh! yake jira. Wa maria ta ba da haɗin kai a yanzu haka Alhaji Kabir zai aure. Ba ruwa da iska da zai ana shi ya fa yi wannan aure. Duba har Fa'ad ya mai barazanar da wai ya bashi warehouse din eh. a bashi warehouse in ya so shi ya ah. samu mai maria. duba yana buga kirji shi yana ganin ba wanda isa ma ya samu shi maria ta sace. Allah kuwa kin ga wani abu ne da ke nuna eh da ke nuna nan ba wani burgar da matar za ta yi a gida ba wani burgar da Fatima za ta mai a gida kin ji sanda ya ce kamar idan kika wai da yake son yayi bincike wa ya zo ya kidnap ko ya boye Maria ya ce wa matansa in na found fa ko in na gane kamar annunki na cikin wanga kidnapping sai fa zama bakin aurenki to in namiji ko ya fadi maka ka sai kai kokara kanka kai kokara kanka fa to wannan lokaci dai ana cikin zafi fa kowanne namiji ya kai wannan matsayi wato idan zai iya yin komai yasa mu mata don Allah da nabi kuna sauraren mu uh, do muna try batun kishi muna fama muna kishi mu gwargwado kuma in ya kai wannan lokaci mu yi la'akari da wani ababen da muke yi don wannan lokaci mijin nan yana cikin wani matsayi ya adara sai dai kiyaye wa Allah kai wasa komi ya yi bai ba ruwan shi ka haifi mai yara biyar shida ko goma kai wasa da wannan lokacin da suke awa adaran nan ko matsayi ko kan mimbarin nan wala kai wasa wurin ka yi rawa na'am wannan gargaɗi aka bayar na musamman idan kina ɗaki kina sauraro duk lokacin da mijinki ya hau hadara inda yake ganin alamar zai auri mace kara duk abin da zaki shine ki hakuri ki samu hakuri a kai ko ba haka ba sannan kuma ga wani ƙarin haske da zan yi a nan shine da zaran kin ji mijinki yana bin wata budurwa a waje idan kin ji idan kin gani a waya ne ki samu hakuri kake ta kina yakin banza zai yi budurwa fa bata san ma Allah ya yi ruwan mijinki ba zai yi budurwa bata san Allah ya yi ruwan mijinki ba da kin sa takalmi zaki ki wannan yakin zaki sha kai zaki sha ƙasa don zai yi ita bata san Allah ya yi ruwan mijinki ba ki gudanar da bincike ki tabbatar da cewa budurwan ne ke matsawa mijinki ko mijin ne ke nema wadda hakan kamar yadda ya faru tsakanin wato hajiya fatima mariya da alhaji kabiru idan kika lura fatima ke matsa take kishi da mariya mariya kuma duk irin kuɗin da alhaji kabiru ya ce zai bada ta ce ba za ta aure shi ba ita a addinin su an ce ba aure biyu ba ta da niyyar ma auren wani da ba addini ba ki kaga irin wannan fadan kina yake da kanki duba wani sa'ilin da naga fatima ta tafi wurin mariya tana irin yaki haka sai in gaji ana faɗa da wanda ba ta son mijin <laughs> kin kina ƙara kara wani abu a cikin wannan shin nan ga zan tambaye ki discussion continue take yi ko dai end of discussion ah, kin gani mata sa kai wa'ana ana discussion continue ne <laughs> kin ga irin haka zai iya tuzura ita wace da take wajen ta gani idan matan na min haka duk da ban son shi ayi bari eh, yawanci ma abin da ke faruwa a cikin zamantakewan mu kenan wayansu da yawa sai kaga kamar matan ma ba ta da niyya aure amma in kika biyo ta dai kika biyo ta biyu in ta gaji sai ta ce to ai shin me aka yi mm. ai mana ai musulunci ne ai ba abin banza bane da ta zauna haka da hagon mata yi wai yanzu budurai yanzu ji wai ta panjama panjama she ayi <laughs> wai a irin wannan abin da ya faru da Nadia da eh, in ce wato Fatima da Maria da mm. Alhaji Kabiru ya faru a daidai wani da wani da cikin wannan zamantin zangonnin mun ga da muke nan wato matan ta sa takalmi ne ta bi budurwar har gidansu da zafi da cimu da zuwa ta sai budurwar ta ce mata hajiya dan Allah bar in zama miki kanwanki dan Allah bar mijinki ya aure ni in zama miki kanwanki wallahi zan taimaka miki ita ba ta zo da zafi ne za ta yi yaki sai budurwar ta gaya mata wannan magana matar da kunya ta fita ga idan mace ta sa wato mijinki na bin budurwa a waje babu abin da zai faru sai dai kawai kika yi ma Allah kara kamar da kika yi bayani a wancan satin ko ba haka ba to nan kuma ga sananin zaɓin kishi har ila yau muna kan fatima ta haɗa baki da fahad har ta zo ta ce za ta ba fahad wannan warehouse ɗin da yake bukata ai dama ɗanta ya mata eh, ya kwarmata mata cewa ah. ga fahad ya zo neman warehouse baban ya ce ana batun mariya da sauransu da yanzu sai ta nemo fahad za ta yi deal da shi idan ya hana mijinta auren mariya Eh. ita za ta ɗauki warehousing da ya ci uban namijinta da bashi ya yi duk bukatar da yake yi kin gane wannan wani irin zafi kishi kenan kuma ma kishin abin da ke jan hankali a ba ta son mijinki to abin da dan tambaya ko yake yake bani mamaki ko da tsoro ne to kishi dai mun san kamar yadda mu duka muka sani yana nan wannan matantaka ne alayya ne na mata to shin kishi kana kishi ne ko saboda mijinka bai da shi da zai duba ka bai da kudi ko mijinka na maka komi goma sha biyu za ka tashi ka karbi yancinka ka ce a'a baka yadda ya yi aure ko mijinka na da shi ya wadatar da kai da kai da yaranka saboda shi in dai yi aure sai ka kyale shi ya yi ko dai a'a ko da ya wadatar da kai duniya duka ka baki daya ko zai yi aure ko musirin mace baka son ya aure to sai ina tambayan kaina meye ko menene to Allah dai ya iya muna ya kawo muna zukatanmu kasa to don abin da ya sa nake wanga magana in kuna ji na kuna masu sauraron mu yau muna da yara da yawa yau ma of a eh, wurin aiki na wurin suna cewa wai mata statistically ya gwada kamar mata mun fi maza yawa hmm. kuma hakikan ba shakka an ka duba 2010 population census ma hmm. ya gwada muna kamar population Ghana hmm. mata ah. mun fi maza yawa to mu aje wannan sai yau kuma ga mu muna aifan yaran mu karshen duniya haka zai zama sun fi maza yau yau ma nake tambaya mu da wasu wanda marasa sallah ko muna magana yan addinin krista muna magana sai suka ce mini kamar su in suna son wurin aiki su kamar su addinin su bai yarda su a wuri biyu uku fudu ba mm. amma mu addinin mu ya yarda sai sa abin da suke yi ne amma kowanta mun suna son budurwa sun yi su je su kira ta kawai su yi abin da su yi in suka so ma su cire zoben su su ajiye shi da na ce musu kama ai ba zoben ba ne wannan spiritual haduwan nan shi ne magana ba batun zobe ba ne sannan na biyu na ce ku duba mu hikiman alkur'ani mu mai girma da abin da Allah ya waya mana Allah ai ya san wanga yanayi ko wanga lokaci zamani duka ya zo muna sai ya ba mazan mu dama su yi aure hudu saboda shi mu kuka duba addinin mu duba ya gwada muna tun kanun ma haka ya zo kamar maza sun ya su yi aure hudu yau kana haifa yau in dai yaran ka kudu imajin kana haifan yaran mata shi a ce a kai lokaci ko zamanin da ba maza kai kuma ka ce kai kai tun zamanin ka ka ce kan mijinka ya auri daya ko biyu ya kara amma ya kai lokacin da zamanin ga ba maza ba su yi ba su nan ba su yi available kamar da mai sa yanzu yaran mu nan zamu bar su ne ko da mu dafa tukunya mu ci ne na'am amma in haka zo da a wuri da yanki a kara kan wani wannan dai alhamdulillah kina munna kana abin amma in kai da zo a yi maka kai baka yadda mata mu yi makan mu adalci ba sauki bane ba ina zaune nan gan na gaya kamar ko ni za mi fa na damu amma kamar yadda nake fadi muku komawa ga Allah addu'a karatun Kur'ani Allah sa mu gane ba wasa bane Allah iya muna amma Allah ya san mun iya mu yi saboda shi ya ce a yi ma mata kishiya Allah bai ce a yi ma maza kishiya don ba su yi su yi ankuri ko na minti ko na sakin maza an kuna ji ko na sakin ba su yi su yi amma mu an ce wo oh, mu yi ankuri amuna to Allah ba mu ladan da ke cikin aure domin aure ibada ne kuma dai Allah ya san muka yi muka yi kowace mace da tayi tayi ta yi walla aljanna ne makomanta kuma qur'ani ya fadi muna Allah sa mu iya insha Allah wato a takaice abinda malama hajiya mamata Musa Sharif na layi Allah musu rahama take nufi a nan shine kada kowa ya dauki halin Fatima halin Fatima da take yi a cikin wannan shiri na mukabala kada kowa ya dauki irin halayyanta ka koyi da sunan ma'aiki ka yi hakuri idan mijinki zai kara miji ki yi hakuri ki samu nasuwa ki yi ibada ki karanta alkur'ani ki yadda za a yi da na filfili sauransu ki kai ma Allah kara ubangiji cikin ganin daman shi zai iya ya magance miki matsala idan ban manta ba a wancan satin ta tabo wani abu da take cewar idan wani abu haka ya zo na filfili zaki dinga yi ki ce wato wannan mata ko mace da mijina zai aure kara idan wadda za ta kawo muna ci gaba ne da zaman lafiya da kwanciyar hankali wadda za ta kara muna jin daɗi rayuwa Allah ka ci gaba da kara mata sannan wannan kuma idan ba wadda za ta kara muna ci gaba ne za ta koma ta zama da koma baya ubangiji ka nisanta ta da mijina wannan sati wancan sati idan ban manta ba malama ba mata ta muku gargadi akan irin waɗannan bayani da take yi a yanzu wannan bayani da take yi kowace mace da ke cikin wannan hali na san akwai da yawa da yanzu haka da suke kallon mu suke cikin hali wani ma ina jin kamar maganan gidan shi ne tsakanin Mariya da wannan wani ma a hali yanzu tana cikin irin matsalar nan na Fatima ta rasa wanne za ta yi to idan kina yin haka ba aiki kina aikata babban kuskure kina aikata ko da mijinki na so ita ma tana so kina ganin za a yi auren kika tashi kina yaki kina aikata babban kuskure ki samu hakuri jama'a shirin mukabala tattaunawar mukabala mukabala mukabala ne shiri ne mai dogon zango wadda ake gabatar muku daga ranar litini zuwa ranar alhamis dinnan ana gabatar da wannan shirin a kowace ranar litini talata laruba alhamis da misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas sai daga ranar alhamis a sako muku tattaunawa a yi fashin baki a yi sharhi a yi karin haske kan al'amuran da ke faruwa a cikin wannan shiri na mukabala ni kuma ke gabatarwa a kodayaushe za mu shiga kasuwa na ɗan takaitacciyar lokaci idan muka dawo za mu ci gaba da tattaunawar inda muka saya da ni da hajiya mamata musa sharif na layya a dakacewa